Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis. Na yau Juma'a bakwai ga watan Fabrairu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani ɗan yaro da ransa daga cikin barabuzan gine-ginen da suka ruguje sanadiyar mummunar girgizar ƙasar nan da ta auku a Turkiya da Siriya. shugaban ukraine volodymyr zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro a munich sannan a karan farko amurka ta tura jirgin yakinta mafi inganci samfurin jet f-35 zuwa india a wannan satin to kanin labaran kenan a babin rahotannin mu kuma za a ji halin da ake ciki a najeriya inda al'ummar kasar take ta fama da karancin sabbin takardun kudin naira har ila yau a najeriya dai inda a yarge sauran mako daya a gudanar da babban zaben mun samu tattaunawa da hajja halima baba ahmad yar fafutuka mai neman ganin an tabbatar da al'umma mai inganci kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar baya ga haka za mu karanto muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel amma dukkanin waɗannan sai bayan mun ji yadda duniyar ta wuni. To assalamu alaikum masu saurare da fatan da lafiya ga labaran. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiya sun zakulo wani ɗan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya a cewar kafar labarai ta gwamnatin Turkiyar Anadolu a yau dinnan Juma'a. an ɗau usman halibiye ɗan shekaru sha biyar zuwa wani asibiti a antakya daga bisani kuma an samu ceto wasu mutane biyu mahmud ali sakirglu mai shekaru 26 da mustapha abci mai shekaru 33 daga cikin baraguzan wani gini a cewar kafan labarai ta dha bayan da aka ceto shi an nuna ma abci sabon jinjirin da aka haifa masa a yayin wata hira da iyayensa ta wayar salula a cewar kafan labarai ta reuters mutane dai sama da dubu arba'in da ne suka mutu a turkiyya da siriya sanadiyar wannan girgizar ƙasar baya ga dubun dubatan waɗanda suka rasa muhallansu shugaban ukraine volodymyr zelensky na shirin yin wani jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin munich a yau dinnan jima'a ta kafar bidiyo bara masu halartar wannan taron sun yi kira ga shugaban rasha volodymyr putin da kar ya mamaye ukraine taron wannan shekarar na zuwa ne 'yan kwanaki kawai gabanin ranar zagayowar fara mamayar wato 24 ga watan fabrairu a jawabin da yakan yi kowane dare zelensky ya ce an saki mutane 101 daga hannun rasha da suka tsare su ranar alhamis a karan farko amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet f-35 zuwa india a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin f-16 da super hornets da kuma b-1b bombers yayin da amurka ke kokarin janyo india daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar ma india kayan yaƙi wato rasha india wadda ta zaku ta zamanantar da jiragen yakinta samfurin jet na tun zamanin tarayyar soviet don ta inganta wato tsaron sararin samanta ta da matuka da jinkirin da ake samu wajen isowar kayan yaƙi daga rasha saboda yaƙin ukraine sannan kuma tana fuskantar matsin lamba daga yammacin duniya da ke son ta nisanci rashar tawagar amurka na wannan majikolin. wato shi ne mafi girma tun bayan da aka kafa wannan wato baje koli wanda aka yi shekara-shekara to in an jima ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya yanzu kuma bari mu leƙa babin rahotanninmu inda 'yan najeriya suka shiga mummunan matsin rayuwa a sakamakon sauya manyan takardun kasar na naira lamarin da ya haifar da hatsaniya a sassan kasar daban-daban abokin aikinmu haruna shehu mararraban jos ya zanta da wasu abokan aikinmu a wasu jihohi domin jin halin da ake ciki haruna gare ka To a halin yanzu ina tare da abokan aiki na Isa Lawal Ikira daga Kaduna da Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano da kuma baban gida Jibrin daga Lagos. A waɗanda waɗannan jihohi guda uku da majigawa suna ɗaya daga cikin a wuraren da gwamnoninsu suka ba da umarnin cewa a ci gaba da amfani da a tsofaffin manyan takardun kuɗi na 500 da kuma 1000 duk da a umarnin da shugaban ƙasa da kuma babban bankin najeriya ya bayar cewa a waɗannan manyan takardu sun daina aiki daga goma ga wata a 200 ce za a ci gaba da amfani da ita to amma shin ya mutanen waɗannan jihohi suka ɗauki waɗannan kiraye-kiraye da gwamnoninsu suka yi a bari mu je ga isa lawal ikara daga farko isa ikara gwamna nasiru yan ya ce amfani da tsofaffin kuɗi suna nan daren dam shin ya jama'a suka ɗauki wannan sako to gaskiya ba su ɗauke shi da wani mahimmancin gaske ba musamman ganin cewa a wancan karan da aka dakatar ranar 31 ga watan ɗaya wato sun ya yi irin wannan kiran kuma mutane sun ci gaba da amfani da kuɗin amma wasu ba su ji da daɗi ba to wannan karan ganin cewa shugaban kasa ne da kanshi ya fito ya magana da safe cewa ɗari biyu kawai za a karba sai kuma aka ce gwamna ya fito ya ce a karɓi kuɗaɗe to gaskiyar magana da yawa ba su yarda ba kuma waɗanda su kashe kan bane ba su yarda ba a'a masu karɓar ne yanzu haka yau tun safe na je kasuwar kawo mafi akasarin mutanen ko dai mutum ya fitowa shagon gaba saboda yana tsoron an bashi kuɗi ba zai karba ba ko kuma ka gasa sun fito amma mutum zai gaya maka cewa in kana da sabon kuɗi ko transfer to in ba kuɗi sabon kuɗi ba transfer to gaskiya ba ciniki haka gidajen mai akwai barazanar da shi gwamna ya yi kamar na sa kafa wando ɗaya da musamman bankuna da sauran mutane da suka ji karɓar wannan tsofaffin kuɗi shin wannan barazana kana ganin za ta yi wani tasiri ko kuma tana tasiri to ai abin da ya faru shine mafi aka samu bankunan ma wasu sun riga sun rufe wasu kuma an je za su yi magana cewa ai su gaba ɗaya su shine in sun magana kai kuɗin ɗazun nan na magana da wani ma'aikacin banki yake gaya mun ba abin da suke yi yau mahmud kwari ji abin da isa ikare faɗa akan halin da ake ciki a jihar kaduna shin ya abin yake a kano da jigawa to um, haruna kusan za a iya cewa wato duk sahun ɗaya ne um, domin tun lokacin da mutane suka fahimci wancan jawabi na shugaba Muhammadu Buhari a jiya suka dinga cewa waɗancan kuɗaɗe na takardun naira ɗari uku a naira ɗari biyar da dubu ɗaya. kafin wato bayani ya bayyana idan ka je kasuwanni irin su ga irin su 'yan kaba da makamantansu za ka ga ana maleji ana karba haka amma zuwa sha biyun rana na je misali zuwa karfe daya inda zance karaɗe ko ina za ka ga mutane suna kyamar waɗancan kuɗaɗe na takardun naira ɗari biyar da naira dubu ɗaya sai dai waccan ɗari biyar da naira dubu biyu da aka yi magana ko kuma sabon kuɗi na waɗancan rukunin kuɗaɗe. ina batun barazanar kwace lasisin aiki da gwamnati ta yi cewa idan har su bankunan suka ƙi karban waɗannan manyan tsofaffin kuɗaɗe haka. haruna abin la'akari ma shine waɗancan kuɗaɗen da ake ma magana ba da sabbin da ma ita tsohuwar da aka ce a karɓa fa ba ma su sosai yan kalilan ne suke yawo a hannun mutane saboda haka su kansu bankunan tun ma kafin wannan barazana ta zo da yawa daga cikin rassan su misali idan banki yana da rassa guda goma a kano cikin birnin kano da kewaye za ka ga cewa bai fi ma wato rassa guda uku ko hudu ne ma suke aiki ba saboda yawanci babu ma kuɗin da ake kai komo ɗin da su sannan kamar jiya na ga sanarwar da eh, gwamnatin jigawa ta yi cewa tana barazana ma duk wanda bai karba ba daga ɗaiɗaikun mutane zuwa kamfanoni ko bankuna to aibancan da ake yi su kansu ma waɗanda ma suke zuwa kasuwa ɗin ba su yadda ka ba su kuɗi ba in ba ɗari biyu ɗin ba ko sabon kuɗi saboda haka wasu sun ma rufin kikawa kasuwa ma da haka idan ni na ganin wannan barazana ba ma ta yin tasiri domin an za ta aiki ma kusan kashi kaso da yawa na mutanen jiga za ka iya cewa ta yi aiki a kansu domin har mai kosai ba ta karba. To a baban gidan jibirin kaji abin da Isa Ikare faɗa kan halin da ake ciki a Kaduna da kuma Mahmud Kwari a Kano da Jigawa. A lagos an samu 'yar hatsaniya shin ya lamarin yake a nan? eh to kamar kawo yanzu dai za a iya cewa hankali ya kwanta jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda sun fito sun kwantar da hankali don ganin tarzoma da tafi a wajen wani kasuwa da ake kira kasuwar mile da kuma wanda aka yi jiya a ikorodu ko da yake na ikorodu jiya yana da nasaba ne da rikici tsakanin sojoji da 'yan sanda aka ce to amma na yau da safiya yana da nasaba ne da wannan batu na karban tsaffin kudade kamar da gwamnati ko shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarni cewa za a ci gaba da karban biyu. kuma a daina karban ɗari biyar da dubu ɗaya to kawai yanzu dai hankali ya kwanta amma dai babu matsala kamar da ka sani Legas. an daɗe dama ana mu'amala da hanyoyin sadarwa wato kamar su pos ɗinnan kenan da kuma transfer to ƙananan 'yan kasuwa na lunguna da sakuna su ne aka samu wannan matsala kuma aka nemi a da hangitsi matasa 'yan zaune gari banza da aka fi sani da area boys to a baka yanzu hankali ya kwanta an ci gaba da kaiwa da komowa a shi bayanin da gwamna san olu ya cewa a ci gaba da karban waɗannan kuɗaɗe, kuma duk wanda bai karba ba za a ɗauki mataki a kansa ina ganin kamar da wasu ke bayani batu ne da ke da alaka da siyasa amma su kansu gwamnonin sun san da kyar mutane za su yarda da maganan nasu ganin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito jawabi ga ƙasa a jiya da safe. Abokan aiki na baban gidan Jibrin Isa Ikara da Mahmud Ibrahim Kwari kenan. Muna godiya gare ku. Yawa. an gaishe ku Haruna Mahmud Kwari Isa da baban gida Jibril. har yanzu ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na kafafen sadarwa na facebook twitter da instagram yanzu ga ibrahim da ci gaban labaran duniya To Aisha, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara ziyararsa ta sassan turai daga yau dinnan jama'a da halartar babban taro kan harkokin tsaro a birnin Munich. Zai kuma je Turkiyya da Girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar Ukraine da Rasha ta yi, wato 24 ga watan Fabrairu, a kuma daidai lokacin da Turkiyya ke ci gaba da ayyukan ceto bayan mummunar girgizar ƙasar nan da ta yi matukar illa ga wannan ƙasa. mambar kungiyar neto a makon jiya a yayin da ukraine ke shirin fuskantar wani gagarumin hari daga rasha da yiwuwar shugabannin yammacin duniya da ke wannan taron su sabunta kudurinsu na taimaka ma ukraine a ƙarshe wasu fayafayen bidiyo da aka saka a kafafen sada zumunta na nuna yadda masu zanga-zanga ke tattaki a biranen ƙasar iran da dama a yau dinnan juma'a fayafayen bidiyon waɗanda ba iya tantancewa ba na ikirarin nuna yadda ake ta zanga-zanga a tehran babban birnin ƙasar ta iran da biranen iraq da istafan a cewar wata gamayyar ƙungiyoyin rajin kare 'yancin ɗan adam a iran ɗin wannan zanga-zangar na zuwa ne kwanaki 40 bayan da iran ta zartas da hukuncin kisa kan wasu mutane biyu kan wasu laifuka masu nasaba da zanga-zangar da aka yi a baya a kasar zanga-zanga ta fara barkewa ne a watan satumba bayan da mahasa amini bakurdiya yar shekaru 22 wadda aka tsare kan laifin rashin sanya lullubi yadda ya dace ta mutu a hannun 'yan sanda bayan 'yan kwanaki da tsare ta. an gaida Ibrahim almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu bari mu sake waiwayar rahotanninmu har yanzu dai muna Najeriya inda ake harramar yin zaɓe wanda al'ummar ƙasar suka daɗe suna dakunsa. Na samu tattaunawa da Hajjiya Halima Baba Ahmad 'yar fafutuka kuma shugabar Center for Juvenile Delinquency Awareness. Tambayar da na yi mata ita ce la'akari da yadda ake yin wato idan aka zo zaɓe ake yin jam'iyya ba dan takara ba. Yaya kuma ga baya ga rashin tsayawar mata takara wace irin mataki ya kamata al'umma su ɗauka domin tabbatar da an zaɓi shugabanni na gari ga kuma abin da ta ce. To kin san wani lokaci abin idan aka fara ba za a matsa ma mutane da yawa ba saboda kar su ga kamar an kai su makura ko kuma an takura musu da yawa. Kamar magana da kuke cewa muna so mun tabbatar ba jam'iya za a yi ba mutum za a yi. Mhm. Wannan muna ta mutane su fahimta da sauransu ma alhamdulillah amma fahimta. Yanzu kowa ma yana da burin ya ga cewa an yi angule da kan zabo saboda idan har akwai angule da kan zabon ko mhm. to za a samu competition da a samu gasa sosai. Amma aka ce duka an bi maganan wai a zaɓi ɗaki guda ɗaya ne nan ba zai kai mu ba mhm. alhamdulillah yanzu mutane sun fahimci wannan maza da mata duka kuma ana roƙon Allah ne ya kai mu zaɓen nan da rai da lafiya kowa ya gwada bajintansa na cewa ba yanda 'yan siyasa suke so su yi amfani da wani ƙarfin mulkin su ko wani abin da suke so a samu wannan ba muna so ne yanzu mu ga cewa an haɗa ɗin saboda mu samu gasa samun gasar ne kaɗai da kawo mana sauƙin irin samun wannan rashin adalci na mu da kuma idan muka bar karɓan kuɗin su ko da mun karɓi kuɗin ba za mu zaɓe su ba shi kenan Allah so ya da maganar mata ta gaskiya muna da matsala matsalar da muke da shi shine kamar yadda riga miki ana ta fahimta ne yanzu so ba ma so mu ci a lokaci ɗaya mun yi aikin komai mun gama a'a yanzu dai tun Allah ya fara taimako mun fara gano wasu gabobin da aka fara gyara akan kuma an yi riga da an yadda da wannan din a cikin al'umma shine muke so yanzu kuma in Allah ya so ya yarda da mu ci gaba da idan aiki ne ba wanda za a ce da aishi lokacin zaɓe ba kaɗai a'a wannan lokacin ya wuce aiki ne wanda zai zama na kullum na mu ƙara fahimtar da mutane ƙara gane yadda rayuwa take in ma Allah ya ku al'umma muka kara fahimci yadda rayuwa take ita kanta gwamnati za ta ji sauƙi ne mana abubuwa da yawa saboda in muka fahimci rayuwar mu gaba ɗaya mhm. yadda take da muhimmancin su tun gani alama ne na cewa ƙasar mu gaba ɗaya za ta samu ci gaba sosai mhm. saboda shugabannin mu za su yi daɗi mana ayyuka hankali a kwance mhm. ba wani matsala da sauran wasu abubuwa hakan nan kuma mata gaskiya matsalar da muke samu babba na biyu mu ne mu kanmu mata lokaci muna da matsala matsalar mu shine mata mu ba ma da kuɗin da dama ɗauka mu bayar a wajen kanta ko kuma wasu abubuwa haka to wannan yakan rage yawan samun mata inda za a ga cewa mun fito da yawa saboda kowa tana tunanin bata da kuɗi na ɗaya. Na biyu su kansu mazan ba sa so mu mata mu fito mu taka rawan gani saboda sun san in mata muna yi Allah na taimako mu muna samu gaba gaba da abin zaben maza a ƙasa. Saboda kowa ya san iya gurin mace ɗan kunne ne da abin hannu. Kuma mata gaskiya mu mun san ciwon mu na mata. ba macen da za ta hau ta so cewa ana zalunci ta san cewa ɗanta ne ko kuma ita ko kanwanta amma yawanci maza suna da wani abu ban san me yake damun maza ba Allah na tuba ka yafe ni ba sa la'akari da wani abin da zai je ya dawo ya shafi al'umma da sauransu amma kin ga mata gaskiya muna tunanin wannan duk inda mace ta kai da son ta ji daɗin ta ko tana yi tana sa ran tana duban bakin gatari dama an ce mu muna da rauni na gode wa Allah ma da mu masu raunin saboda raunin mu ne yakan sa muka yi taka tsantsan a cikin lamuran mu insha Allah batun a ce wasu mata ba su da wadataccen kuɗi da za su iya tsayawa wurin kamfe kina gani akwai wata dabara da za a iya fito da ita yadda wanda suke da ɗan ƙarfi ko kuma mata za su haɗu su taimakawa wacce ta fito wanda suka amince da nagartatta su mara mata baya domin tabbatar da cewa ta samu dama ita ma ta je ta gwada bajintarta. Alhamdulillahi wannan gaban da kika ɗauko gaba ne wanda tun mun muna yin wannan shirye-shirye wani abubuwan akwai program da aka yi na Bishop 2020 mm-hmm. tun a wancan lokaci ni ina cikin group din da muka yi wasu abubuwa wanda za mu ɗauki mataki Allah dai bai kaddara aka samu wannan ba da duk wani abin da za a yi dole sai gwamnati ta ba mu haɗin kai ta mai da abin ya zama doka na sannan da a samu saukin wasu abubuwan amma yanzu ma alhamdulillah tun yanzu ga wasu fati suna fitowa suna sauƙewa ma mata yanayin sayin fom da sauran wasu abubuwa kin ai an samu ci gaba abin da ma yake dan ƙara ba mu ƙarfin gwiwa din kenan To Halima Baba Ahmad kenan akan zaben cancanta a zaben 2023 a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. karancin ma'aikata da ake fuskanta a amurka saboda annobar covid-19 ta sa ya zama dole wasu wuraren kasuwanci kamar na otel-otel sun fara amfani da na'urorin mutum-mutumi ko kuma robot a turance wajen gudanar da wasu muhimman ayyuka ko da kwararru sun kore fargabar da wasu ke nunawa cewa mai yiwa a nan gaba ire-iren waɗannan na'urori ne za su maye gurbin mutane a ma'aikatu. Yau batutuwan da shirin na duniyar Amurka zai dubi a kai kenan sunana Mahmud Lalo. To kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta a wasu wuraren kasuwanci kamar na otel otal a nan Amurka. Ta sa a Latilas aka fara amfani da na'urorin mutum-mutumi da ake kira Robert a turance. hakan na faruwa ne saboda matsalar karancin ma'aikata da ake fuskanta sanadiyar annobar covid-19 waɗannan na'urori kan gudanar da ayyuka na kai sako zuwa ɗakunan kwastomomi misali a otal ɗin radisson da ke garin sunnyville a jihar california alex martinez shine manajan otal ɗin ya ce akwai kwastomomi da suke jin daɗin hakan saboda na'urorin na robot suna rage musu yin cuɗanya da bil'adama To ire-iren ayyuka da ake yi wa kwastomomi a ɗaki na daga cikin ayyukan da na'urorin suke yi. Steven Cousins shi ne shugaban kamfanin Saviyar da ke kera na'urorin mutum-mutumin. When you get a delivery uh, from a robot, you are not ya ce idan ka aiki mutum mutumi ba zai damu kowa ba kuma idan suka tashi kai sakon sukan je da sauri misali cikin minti biyar zuwa shida ba sa kuma neman kwastoma ya ba su ladan aika ko tukwici sannan a matsayinka na kwastoma idan zaka fita karban sakon a hannun mutum mutumin ba sai ka ce barin tashin shirya ba babu wanda zaka dama um, You don't have to get dressed for them. You're not bothering anybody. To sai dai a cewar shugaban kamfanin da ke kera mutum-mutumin akwai wasu matsaloli da za a iya fuskanta. You have to get the elevator company to come out and modify the building. Ya ce dole sai ka nemi kamfanin da suka saka na'urar hawa sama wato elevator sun sauya yadda suka dasa na'urar su idan har ana so mutum-mutumin ya ji daɗin aiki. Hakan kuma na buƙatar maƙudan kuɗaɗe da lokaci. Saboda haka abin da muka yi kwanan nan shine mun ƙara wani maballi a jikin mutum-mutumin. saboda ya samu damar danna maballan buɗe na'urar hawa sama da kansa. To yadda mutum-mutumin yake aiki shine yana da wani abu na musamman da zai iya sunsuno maɓallan da ya kamata ya danna, da yadda zai kaucewa cin karo da wani kalubale a hanya. kuma da zarar ya isa kofar ɗakin kwastoman da aka aike shi za a sanar da kwastoman sai fito ya karɓi saƙon. Steven har yau ya bayyana fa'idojin da ke tattare da amfani da mutum-mutumin. yace you have a it go so it's Ya ce shi mutum mutumi baya tashi aiki ci ya tafi gida. Ko da yaushe yana nan, ba a bukatar sai an samu masu aikin safe ko na rana ko dare ko kuma masu aiki a ƙarshen mako. Ko da yaushe shi yana nan. Saboda haka ma'aikata na matuƙar sansa don yakan ba su dama su mai da hankulansu wajen gudanar da wasu ayyukan da suke gabansu. Tuhar ila yau a jihar ta California ba aikin otal kawai na'urar ta robot ke yi ba. tiri suna yi a kan titina kamar yadda 'yan sanda suke yi don kama masu laifi. Sai da duk da haka masu kera waɗannan na'urori na mutum-mutumi sun ba kwastomomi tabbacin cewa na'urorin ba za su maye gurbin mutane a ma'aikatu ba. hasali ma abin da suke shine suna wa mutane rayuwa da kare su daga fadawa cikin wani mawuyacin hali masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin Anna Rice da Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu. Ka gaishe ka Mahmud Lalo. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na murya amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe kasance masu kada ƙuri'a a ranar zaɓe. Tsaro ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. Da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki. Da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. Madalla. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito daga Baffa Haruna Bajoga ya ce yadda gwamnonin Najeriya suka firgice tare da yin kumfar baki akan matakan da shugaba Buhari ya ɗauka na sauya fasalin kuɗin ƙasar. Hakan ya nuna cewa akwai abin da gwamnonin suke kullawa na yunkurin amfani da kuɗi a zaben da ke tafe a mako mai zuwa. Sakonmu na gaba ya fito daga Malam Hamidu Kalalabuwa jihar Difa. Ya ce zuwa ga al'ummar mu Nijar da Najeriya a bisa zaben da ke tafi a Najeriya. Ku bar tashin hankali lokacin zaɓe, kowa ya yi zaɓe lafiya. Babu wani tashin hankali, kuma da fatan Allah ya ba mu shugaba mai kishin ƙasa amin summa amin. Sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Abdullahi Aliyu Koya duk a jihar Jigawa suka ce to muna fatan hukumar zaben ƙasarmu Najeriya INEC za ta tashi tsaye domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe a wannan zaɓe da ke tafi domin ta haka ne zai taimaka wajen samun cikakken zaman lafiya a ƙasar mu daga ƙarshe muke addu'ar allah ya bamu shugabanni na gari masu kishin ƙasa da 'yan ƙasa ba masu fifita buƙatun kansu sama da buƙatun ƙasa ba Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce batun gaskiya har yanzu dai tamkar an gudu ne ba a tsira ba bisa ga ci gaba da amfani da ne naira 200 da shugaba buhari ya ce a yi har zuwa goma ga watan afrilu amma su kuma takardar kudin 500 da dubu daya tuni suka daɗe da zama takarda to ina amfanin baɗi barai allah ya kyauta kuma masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Tare Zara Ufage. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen masu ayyukan ceto a ƙasar Turkiya sun zaƙulo wani ɗan yaro da ransa daga cikin baraguzan gine-ginen da suka ruguje sa'o'i 260 bayan girgizar ƙasar nan mai ƙarfin 7.8 a ma'auni wadda ta auku a kudu maso gabashin Turkiya da Siriya. a cewar kafar labarai ta gwamnatin turkiya nadulu a yau dinnan juma'a a karan farko amurka ta tura jirgin yakin ta mafi inganci samfurin jet f-35 zuwa india a wannan satin inda zai shiga sahun wasu jirage samfurin f-16 da super honest da kuma b-1b bombas yayin da amurka ke kokarin janyo india daga kasar da bisa al'ada ita ce ke samar mata kayan yaƙi wato rasha tawagar amurka a wannan baje kolin kayan jiragen yaƙi na indiya na tsawon mako guda wanda ake yi a bengaluru wanda kuma za a kammala yau dinin jama'a ita ce tawagar amurka mafi girma cikin shekaru 27 na tarihin wannan shawagin baje kolin jirage kuma hakan na nuna muhimmancin dangantakar amurka da indiya wadda ke dada karfi a wannan lokacin shugaban ukraine volodymyr zelensky na shirin yin jawabi a babban taron shekara-shekara kan harkokin tsaro wanda ake yi a birnin munich a yau dinnan jama'a ta kafar bidiyo bara masu halartar taron sun yi kira ga shugaban rasha vladimir putin da karya mamaye ukraine sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya fara ziyararsa ta sassan turai daga yau dinnan juma'a da halittar babban taro kan harkokin tsaro a birnin munich zai kuma je turkiyya da girka gabanin ranar zagayowar fara mamayar ukraine da rasha ta yi wato 24 ga watan fabrairu a kuma daidai lokacin da turkiyya ke ci gaba da ayyukan ceto ta masu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na rana. sai kuma zuwa dare karfe tara da rabi na agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lathers Gresham. Sai injiniya mu na yanzu Patrick Deya. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alheri. Yanzu kuma sai a sake gyara zama domin sauraron shirin yau da gobe.